Sarkin Musulmin Najeriya Sultan Sa'ada Abubakar ya ce ba ‘yan Najeriya na ainihi ke haddasa rigingimun da ke faruwa a ƙasar ba. Sarkin Musulmin Sultan Sa'ada Abubakar yana magana ne a wajen rufe bikin ranar ƙabilar Nufawa na wannan shekara da aka gudanar a garin Bidda ta jihar Niger. Sultan Sa'ad Abubakar ya ce ‘yan Najeriya suna ƙaunar juna, saboda haka babu yadda za a yi su riƙa kashe junansu kamar yadda ya yi ƙarin bayani. that almost been happening either in northeast is the condition of Nigerians. Nigerians are good people. Nigerians are very hospitable. Ya ce na yi imanin abin da ke faruwa na rashin tsaro a kowane ɓangaren Najeriya ba 'yan ƙasar ba ne, saboda 'yan Najeriya mutanen kirki ne kuma sun amince ma juna. Kawai dai wasu ne daga ƙasashen waje suka zo domin ruguza mana ƙasa, kuma cikin ikon Allah tare da addu'o'i za mu ga bayan lamarin. Almighty Allah, please will be doomed, insha Allah. To sai dai masu magana sun ce kowa da abin da ya dame shi. Akan haka ne a cikin jawabin da ya gabatar, gwamna ma'azu Babangida Aliyu na jihar Niger ya jaddada matsayinsu na cewa gwamna Rotimi Amici na jihar Rivers shine zababben shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya. ya ce gwamna shi shine shugaban kungiyar gwamnonin domin kuwa zaɓe aka yi ya samu ƙuri'u goma sha tara sannan gwamna Jank ya samu sha shidda don haka muna nan akan bakanmu. To amma a ɗaya gefen gwamna ma'azu Babangida Aliyu ya nuna gamsuwa da wannan taro na ranar nufawa da masarautar bidda ta shirya inda ya ce zai taimaka wajen haɗa kan jama'a. Shugaban Majalisar Sarakunan Jihar Niger, Nufi Alhaji Yahya Abubakar, ya yi amfani da wannan rana wajen miƙa sarautar walin raya ƙasar Nufe ga mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Musa Ibeto.